ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma, a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a cikin garin maiduguri ta jihar borno a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir za mu fara tafsirin suratul hijri insha Allah kafin mu shiga wannan sura akwai sanarwa wadda aka saba yi shekara-shekara a lokaci irin wannan a sanin kowa ne cewa wannan masallaci mai albarka ya saba duk shekara za a kai ziyara ga waɗanda suke tsare a gidajen kurkuku a je a ziyarce su a zauna da su a yi musu 'yan nasihohi sannan a kai musu tallafin da ya sauwaka wannan aikin alheri kusan an daɗe ana yin shi a wannan masallaci wanda insha Allah wannan shekara ma za a gudanar da wannan aiki kuma kamar yadda kuka sani yan uwa da suke halartar wannan masallaci da ma wanda ba sa samu suna halarta su ne suke ba da gudunmawar abubuwan da ake ɗauka a je a kai ma wannan yan uwa namu da suke tsare domin su ma su yi tarayya da musulmi wajen samun albarka ta wannan watan ko kuke ba da taimakon ku da waɗanda ba ba sa zuwa nan sukan aiko da taimakon su domin wannan aiki. saboda haka aiki ne da ake haduwa a yi shi domin neman yarda Allah madaukakin sarki wanda yana shiga ƙarƙashin faɗar Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan aikin alkhairi akan abin da ya shafi takawa tsoron Allah saboda ka wannan yana cikin birri yana cikin aikin alkhairi to saboda haka wannan shekara ma ah, wannan masallaci yana ƙara shelanta wannan aiki da fatan yan uwa za su taimaka kamar yadda aka saba a taimaka akan buƙaci tufafin sawa amma fa masu kyau masu ma'ana kada ka ji kawo kara wanda in ma ba a karba wajen ka ba gola za ka kai su ka kawo tufafi masu ma'ana kuma kada ka kawo mana masu datti suna wari za ka kawo ka kai a wanke su kakal a goge su yadda kai ma za su baka sha'awa kamar ka kawo to sai ka kawo to in ka kawo sababbi filfil to wannan babu shakka sai ka fi samun lada a gurin Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun saboda ka ka bayar da abin da kake so ba abin da kai ma baka so ba duk wanda zai dauko abin da shi baya so ya ce bara ya kawo tunda an ce da taimako za a kai to wannan ba shi da lada ana buƙatar tufafi ana buƙatar takalman sawa ana buƙatar kayan abinci littattafan koyon karatun addini littattafan abinan alkur'ani da littattafan hadisi da na fikihu wanda masu matakan farko na koyon karatu suke da buƙata sannan ana buƙatar kuɗi ana buƙatar tabarmi da butocin alwala har ma da bukitai na wanka to ana buƙatar su duk dai wani abin da kasancewa mutum zai bukata a zamansa na gida wanda ba zai iya wadatuwa ga barinsa ba to ana bukatarsa don haka za a ci gaba da da taimakawa har zuwa lokacin da za a je a kai musu wannan wannan taimako akwai waɗanda sun saba su aiko taimakon su ma tun kafin a shelan sun saba duk shekara su aiko da taimakon su tun ma kafin a shelanta neman taimako duk to wannan shekarar ma sun gaggauto da aiko taimakon su akwai taimakon da matar mai girma gwamna take aikowa hajiya fatima ali sharif wadda take aiko ma wannan majalisi duk shekara ta aiko da buhun sukari goma ta aiko da buhun shinkafa goma hakanan akwai sarkin askira shi ma ya aiko da kudinsa da gudunmawarsa ta kudi dubu ashirin hakanan dr farfesa kyaru usman cmd na a teaching hospital shi ma ya ba da kudi dubu hamsin da haka muna musu fatan allah maɗauki sarki ya sa kanka musu da alkhairi ya kuma kai musu da wannan aiki nasu cikin mizanin ayyukansu su gan shira da gobe kiyama Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa abinda suka ciyar Allah maɗaukin sarki ya ninninka musu mafi alkhairin abinda suka bayar banda wannan akwai a ofishin shugaban ƙasa. federal government su ma sun aiko da da nasu taimako wanda tun farkon azumi suka, suka aiko da buhunan sukari da na shinkafa saboda haka su ma muna musu fatan alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa da haka kofa a buɗe take duk wani wanda yake da abin da zai taimaka an saba akan bawa limamin wannan masallaci ko kuma a kwamitin wannan masallaci saboda haka sai a yi kokarin a bayar kafin lokacin yayi da fatan Allah maɗauki sarki ya sa kan kawo kowa da alkhairi akwai lacca da aka sanar da su wacce za a yi a gobe a bara'imul iman to a wajen sanarwa an ce karfe tara to an canza wannan lokaci karfe goma da rabi ne na safe ba karfe tara ba karfe goma da rabi ne na safe in ka je karfe tara ba laifi kai ba amma dai kankan ji haushi idan ba fara ba karfe tara karfe goma da rabi ne akwai kuma lacca wanda za a yi a teaching hospital ita ma karfe goma ne da rabi za a yi ta kuma ran lahadi akwai kuma laccar mata da za a yi a nan ran lahadi ta mata ce zalla da dan uwa Dr. Muhammad Alhaji Abubakar zai gabatar musu akan abin da ya shafi hukunce hukuncen itikafi saboda haka wanda yake da mata sai ya kawo matarsa za mu fara karatu cikin suratul hijri bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون نعم سورة الحجر وأن سورة أنسنت santa سورة wannan suna ne kawai da aka kira ta da shi in ba wannan sura wanda wannan sura wato ba wannan sunan ba saboda kuma ambatan hijiri da ya zo a cikin a cikin wannan sura ta ashabul hijri mursali Allah ya ce ashabul hijri ashabul hijri sune mutanen annabi salihu alaihi salam alhijr din kuma sune gurin da suke kasar da suke ko yankin da suke shi ake cewa hijr Allah ya ce mazauna wannan guri sun karyata manzanni shine sun karyata annabi salihu alaihi salam to ambatan sunan hijir din shi yasa aka kira ta da sunan hijir wannan sura ta sauka a makka ne wato makkiya ce ba sura ce madaniya ba duk da cewa wasu sun ambaci wasu ayoyi a ciki suka ce suna jin waɗannan ayoyin ayoyi ne da suka sauka a madina kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim suka ce sab'an min al-masani ana nufin ana nufin eh, fatiha suka ce fatiha kuma ta sauka a madina ne don haka wannan aya ita kanta ta zama madaniya to wannan ba daidai ba ne. magana mafi inganci shine suratul fatiha ta sauka a makka ne ba laifi a ce an sake maimaita saukar da ita a madina domin akwai wasu ayoyi ko surori da ake cewa an saukar da su lokacin annabi yana makka kafin ya hijira kuma aka sake saukar da su karo na biyu don haka ita ma suratul fatiha tana yiwa a ce an saukar da ita a makka kuma aka sake saukar da ita a madina don haka wannan ayar walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim ba ta nuna cewa wannan sura wannan ayar aya ce madaniya saboda haka tunda wannan sura daman akwai ta abin nan an saukar da ita a makka don haka magana ce take akan surar da da abin nan surar da take makkiya ce to banda ita akwai wasu ayoyi wanda idan mun zo kansu za mu yi tambihi a kansu wanda wasu ke cewa madaniyai ne amma alal haƙiƙa ba ba lalle ne su zama ayoyi ne da aka saukar da su lokacin annabi yana madina ba wannan sura tana da ayoyi 99 kusan babu saɓani tsakanin malamai lissafin ayoyi wajen lissafta ayoyinta cewa ayoyinta 99 ne kuma a jerin gwanan saukar a surorin alkur'ani wanda ita ce ta hamsin da hudu. ta sauka bayan suratu yusuf kafin suratul anfal ah, kafin suratul an'am ta sauka bayan yusuf kafin suratul an'am saboda a jerin gwanan saukan surorin alkur'ani ita ce ta hamsin da da hudu kuma abinda take karantarwa shine tana karantar da mu cewa wato duk irin yadda kafirai ko masu fada da gaskiya za su yi fada da gaskiya a nan duniya to za su ga karshen su kuma karshen su ba zai yi kyau ba wato ubangiji zai nuna musu karshen su kuma karshen dan nasu ba zai kyau ba ko da kuwa za su dau lokaci suna ta shakiyancin su suna ta izgilin su a nan duniya Allah ya kyale su ya musu talala to kada kai tsammanin Allah ya manta da su ne ba zai kama su ba a'a akwai ranar da za su yi nadama akwai ranar da za su yi da na sani ranar da na sanin ba zai amfane su ba don haka abinda sura take nuna kenan don haka sura ta nuna dalilai wanda suke nuna tabbacin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbacin gaskiyar alqur'ani amma an samu wasu sun ci gaba da izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna sa da wasu munanan sufofi to shine Allah yake nunawa a cikin wannan sura cewa ayi hakuri akwai ranar kin dillanci za su zo su ga abin da suka yi din nan abu ne wanda za su yi nadama su ciji dan yatsa a lokacin da nadama kuma ba za ta amfane su ba wala ta hina mandam wala ta hina manas ubangiji ya bude da surar da cewa alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabi wa qur'anil mubin alif lam ra tilka waɗannan ayoyin ayoyin littafi ne wa qur'anin mubin da kuma wani alqur'ani ko abin karantawa mabayyani rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin tana yiwa ko kuma sau da yawa allazina kafaru waɗanda suka yi kafirci za su yi gurin ina ma sun zama musulmi zarhum Allah ce kyale su ya kudu waya tamatta'u su su more wa yulhihumul amalu guri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamun da sanu za sani wa ma ahlakna babu wata alƙarya da muka halaka illa walaha kitabun ma'lum face tana da wani rubutaccen ajali sananne ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta riga ajalinta da aka kayyade mata wa ma yasta'khirun ba kuma sa jinkirtawa ubangiji ya buɗe surar da alif lamura waɗannan haruffa wanda mun sha bayani a kansu cewa haruffa ne da malamai suka yi sabani wajen tantance muradin ubangiji dangane da su mai ubangiji yake muradi da waɗannan harufa wanda muka ce watakila magana mafi rinjaye wanda galibin malamai sun fi yarda da ita shine cewa waɗannan haruffa suna ishara ne zuwa ga cewa alkur'ani mu'jiza ne alkur'ani gagara ba daune gagara koyo ne domin ku larabawa da kuke ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkur'ani ai abinda kuke magana da shi shine waɗannan haruffa irin waɗannan haruffa irin su alif da lam da ra da mim da sad to shi ma alqur'ani da waɗannan haruffa ne aka saukar da shi ba da wasu haruffa na aljannu ba ba da haruffan mala'iku ba harufan da kuke magana da su in har kuna ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko alqur'ani shine ya kirkira ko kuma a'a shiftarsa aka yi masa an masa dictating sa ne shi kuma ya je yana rubutawa to kuma ai larabawa ne kuna da fasaha ta larabawa dan menene ba za ku kawo naku ba ku kwaikwayi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na qur'ani ku yi gogayya da shi inda za ku nuna cewa abin da ya kawo kuma za ku iya to tunda kun kasa duk da cewa alqur'ani haruffansa irin harufan da kuke magana da su ne amma kun kasa kawo kamar sa to dan ba za ku sallama ku saki ba akan cewa alqur'ani gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne wahayinsa alqur'ani wahayin alqur'ani akai masa shi yasa duk sanda irin waɗannan haruffa suka zo maganar alqur'ani take biyo bayan su kai tsaye kamar yadda muka sha bayani Allah ce tilka waɗancan kun ga tilka ismul ishara ne ishara lil ba'id wato ismul ishara ne na wanda yake nesa a larabci in ka ce hadhihi wanda yake kusa da kai in nesa yake ka ce tilka kamar yadda za ka ce hada ko zalika to nan sai aka yi amfani da ismul ishara lil ba'id ce tilka waɗancan me yasa aka aka yi nuni zuwa ga ayoyin Alkur'ani da da da lamirin da yake nuna na nesa malamai suka ce anan don a nuna maka ɗaukakar waɗannan ayoyi wato suna da ɗaukaka kai ka ce waɗanda suke koli ne sama da kai shi yasa sai aka yi ishara zuwa da su da kalmar tilka ko kuma a'a don a yi maka bayanin yadda su kafirai suka ɗauki ayoyin alkur'ani suna ganin akwai tazara tsakanin su da imani da alkur'ani akwai tazara tsakanin su da yadda da waɗannan ayoyi to shine ubangiji yake ce musu waɗancan ayoyin da kuke ƙara sa shamaki tsakanin ku da su kuke ƙara nesa da su har kuke hango su da nisa ayatul kitabi ay ayoyi ne na littafi wato littafi ana ana nufin alqur'ani alif da lam din alif da lam ne na ahadiyya kuma dan a nuna kamalar alqur'ani sun fi sanin shi da cewa kitab ne saboda haka aka kirawo shi da abin da suka fi sanin sa da shi shine alkitab ce waɗannan da kuke jayayya akan su ayoyi ne na alkitab na littafi littafin da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan alif da lam din bayan tana nuna al'ahadiyya kuma tana nuna kamala wato littafi ne kammalalle kamili wanda babu na kasa babu tawaya a cikinsa duk abin da dan adam yake bukata zai same shi a cikin irin wannan littafi saboda ka ita kanta alif da lam din da ta shiga cikin kalmar bayan tana nufin al'alamiyya kuma har ila tana nufin kamalar shi littafin sannan ubangiji ya ce wa qur'anin mubin kalmar qur'ani ita ma suna ne da aka bawa Al'ƙur'ani. aka ba ma wannan littafi da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi gabanin Alƙur'ani wannan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi babu wani littafi da Allah ya aiko aka sa masa suna qur'ani saboda wannan shi kadai ne yake da wannan suna saboda haka kun ga shi yasa ma anan aka cire masa alif da lam din ya zama na kira saboda asalin alam daman alif da lam a cikin sa ba na ta'rif bane duk abin da yake alam ne wato kamar a ce Muhammadu ko ko Ahmadu ko ko ko hasan to alif da lam a jikinsa ba na tarihi ko da za a sa alhasan to alif da lam din ba na ba bane ba na a bayyana maka cewa wannan sunan yanka bane kawai ana ana fadar ne suke cewa talmihul lil asl dan a nuna maka asalin kalmar daga alhusun ne sannan kuma yanzu aka kara mata alif da lam dan a bayyana maka asalin ta ne kawai dan haka shi alqur'ani ana duk da an yi na kirarsa amma ana nufin shi wannan alqur'anin da muke karantawa kuma qur'an ana masdar ne masdar ne na qara'a a qira'atan qur'anan qur'anan masdari ne na qara'a don haka shi alqur'ani abin da ake karantawa ne abu ne da duk waɗanda suke wanda suka yi imani da shi suna karanta shi har ma wanda ba su yi imani da shi ba sukan karanta don su ga mai ya kunsa saboda haka wani abu ne abin karatu an kira shi da alkitab saboda tun a lauhil mahfuz zaman a rubuce sannan kuma ubangiji ya san za a rubuce shi ya koma cikin dunkulallen littafi shi yasa aka rika kiran shi alkitab tun lokacin ma yana rubuce a jikin wasu abubuwa guntu guntu amma kuma alqur'ani ana kiran shi alkitab alkitab alkitab dan an maka cewa zai zama alkitab din ah. da can lokacin da yake lauhil mahfuz a rubuce yake a lauhil mahfuz bayan an saukar da shi yanzu mutane suna haddace sahabbai suna haddace su wasu su rubuta a jikin fata wasu su rubuta a jikin ganye to akwai ranar da za a mai da shi a dunkule shi ya zama littafi guda daya shi yasa alqur'ani aka rika kiran shi alkitab tun lokacin ba a dunkule shi ya zama littafi ba kaga wannan duk yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi bayanin yadda alqur'ani zai kasance tun ma kafin ya zama haka din saka alqur'an alquran kuma abin da ake karantawa ana karanta shi mu'minai suna karanta shi safe da yamma dare da rana cikin sallolin su gaba daya sannan aka sifanta shi da mubayyin wanda yake mabayyani wanda yake bayyana gaskiya da ƙarya yake bayyana meye gaskiya meye ƙarya yake bayyana halal da haram yake bayyana yadda zamantakewa za ta kasance ta mutane ɗaiɗai ko ko zamantakewar al'ummomi ko zamantakewar ƙasa da ƙasa yake bayyana wa duk ɗan adam abin da yake bukata a rayuwarsa don haka kitabun ne mubin idan ya zama min abana al zai iya zama min abana al-muta'addi fa fa yakunu mubin mai bayyana abubuwan da ɗan adam yake bukata ne na rayuwa a babu abinda da ya bari komai yayi bayani shi daki daki sawa'un ka sani ko baka sani ba akwai bayanin yana a ciki waɗanda suka sani zasu su zakulo maka shi haka kaga al-mubin min abana ne al iya zuwa min ya zama ma'anar sabana فيكون تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أي وقرآن بين wato a fili yake karare yake saboda bayyanarsa saboda fitowarsa zahiri kowa ya karanta alkur'ani ya san cewa eh lalle wannan littafin Allah ne lalle wannan mu'jiza ce lalle wannan gagara koyo ne saboda haka ba a koyi yake ba ba wani abu bane da yake a koye ko wani abu da ba kwa ganewa a a bayyane yake a fili yake a sarari yake saboda kalmar mubin za ta dauki ma'ana guda biyu ko mubin bi ma'ana mubayyin ko kuma mubin bi ma'ana bayyin Allah ce rubama ya waddu alladhina kafaru wannan kalmar ana karanta ta da tashdid rubama ana karanta ta da rubama duk kuma yana daga cikin qira'at sab'iyya rubama ya waddu alladhina kafaru rubama a larabci takan zo bi ma'anar taqlil wato dan a nuna maka abu kadan wani lokaci ta zo da ma'anar a takfir dan a nuna maka abu mai yawa a nan wasu malamai suka ce ana nufin karanta wannan yanayi na kafirai wato lokacin da kafirai za su rika eh, wato gurin ina ma sun zama musulmi ba wai abu ne da zai yi ta maimaituwa ba wasu ɗan lokuta ne kamar lokacin da kafiri ya zo mutuwa lokacin da ya ga gaskiya ya gane kuransa a lokacin zai yi zai yi gurin ina ma ya musulunta kaga wannan a tsawon rayuwarsa in ya shekara saba'in in ya shekara tamanin a duniya duk yana ta kaurarsa bai yi tunanin ya zama musulmi sai a ɗan wannan lokaci ko kuma lokacin da aka jefa shi cikin jahannama ya ga wuta ga dangadan ya fuskanci cewa eh lalle yayi asara to a lokacin zai rika gurin ina ma a dawo da shi duniya walau tara idu qifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin kaga lokacin za su rika gurin ina ma ina ma a dawo da su ina ma a dawo da su duniya kila su yi imani kuma su su zamba su karyata manzanni ba su zama cikin mu'minai kamar yadda kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana a ayar da muka karanta jiya wa yaqulu alladhina zalamu laula ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال لو كنت ذاسو لك أقول أجنكر تامسو أجنكر تامسو أبرسو سوي إيماني وتسو su bi manzanni su karfi da awar manzanni da suka zo da shi to kaga wannan wani lokaci ne wasu lokuta ne ba masu yawa ba wasu lokuta ne kaɗan a tsawon rayuwarsu duk sun yi ta tabargaza wasu kuma suka ce a ana nufin a takfir saboda lokutan daban-daban daban a lokacin da ya zo mutuwa a lokacin da yake cikin kabari a lokacin da aka zo hisabi a lokacin da aka sha wuta a lokacin da ya ga ana fidda muminai duk zai yi ta guri kaga lokutan suna da yawa saboda haka rubba ma din wasu suka ce tana nufin sautari sauyin da yawa ya waddu ladina kafaru waɗanda suka kafarta za su yi gurin law musulmi na ina ma sun kasance musulmi wasu kuma suka ce rubba ma wani lokaci kaɗan ko a wasu 'yan lokuta waɗanda suka kafirta za su yi gurin ina ma sun kasance musulmi akwai hadisai da suka zo da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama waɗanda suke ƙara fito da ma'anar wannan aya akwai hadisi wanda yana cikin kitabu zilal abin nan sunna yana cikin kitabu sunna na ibnu abi asim hadisi ne wanda abu musa al-ash'ari ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ijtama ahlun nari fi nari wa ma'ahum man sha Allahu min ahli al-qibla lokacin da Allah zai hada yan wuta a cikin wuta tare da su akwai waɗanda Allah ya so ya zuba su cikin wuta daga cikin musulmi ahlul qiblati wanda suke kalla alqibla su yi sallah ga kafirai waɗanda suke tsantsan kafirai ne zalla a nan duniya wato sun yi kafirci ga kuma waɗanda ba kafirai bane amma sun yi wa Allah laifi ya saka su wuta sai a haɗu da kafirai da waɗanda ba kafirai ba a cikin wuta to a lokacin alkuffaru kafirai sai su rika cewa waɗannan musulmai waɗanda suka haɗu da su a wuta alam takunu musulmi. ku ba musulmi bane ya aka yi muka gan mu tare da ku kalu bala suka ce eh mu musulmi ne kalu fa ma agna ankum islamukum me musuluncin naku to ya tsina na muku yanzu dai duk gashi inna kullum fiha ku a ciki mu a ciki me musuluncin naku ya tsina na muku wa qasirtum ma'ana finnar da mu da ku ga mu duk auta qalu sai su musulmin su ce da su kanat lana zunubun fa ukhizna biha mun yi laifi ne aka kama mu da wannan laifin to a wannan lokaci sai ubangiji ya ji su lokacin da suke wannan tattaunawa yan wuta na goranta musu cewa mai musuluncin naku ya tsina muku kuda ma kun tsaya kun more kamar yadda muka more amma yanzu gashi kun wahala kuma gashi dai mun zo mun hade a nan to da ubangiji ya ji su sai ubangiji ya umarni a fitar da dukkan wani wanda yake musulmi daga wuta a duk a fitar da su to falamma ra'a zalika ahlun nar yan wuta kafirai da suka gado ana fitar da musulmi to a lokacin sai su rika guri ya laitana kunna musulmi ina mu ina ma a ce mu ma musulmin ne fa nakhruju kama kharaju mu ma mu fita kamar yadda suka fita dinnan to shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan waɗannan ayo alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin a cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari da sanadinsa zuwa ga abdullahi ɗan abbas da anas dan malik abdullahi ɗan abbas da anas malik suna fassara wannan ayar rubba bai wadda lazina kafaru law kanu suna fassara ta da cewa ranar da za a tsare masu laifi musulmi da za a tsare su a cikin wuta tare da mushrikai sai mushrikai su ce da su ma aghna ankum ma kuntum ta'budun fi dunya abinda kuke bauta a duniya bai amfane ku da komai ba wato kun yi a banza fa yaghdabu Allahu bi fadli rahmatihi sai ubangiji ya fishi saboda falalar rahamarsa fa yukhrijuhum sai ya ce a fito da su a fito da su duk wani musulmi wanda yake da imani a zuciya a fito da shi fa zalika hina yaqulu ba wannan shine abinda Allah yake cewa ruba ba yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin akwai riwaya a cikin sahih ibn hibban ta salih ibn abi tarif daga abu sa'id al-khudri shi salih ibn abi tarif yake cewa na cewa abu sa'id al-khudri shin ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗar wani abu dangane da wannan ayar roba ma yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin sai Abu Sa'id al-Khudri yace eh na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yukhriju Allahu unasan min al-mu'minina min an-nar ba'da ma ya'khudhu niqmatahu minhum ubangiji zai fitar da wasu mutane daga cikin mu'mine daga wuta bayan yayi musu ukuba bayan ya hora su yace lamma adkhalahum Allahu an-nar ma al-mushrikin lokacin da Allah ya shigar da su wuta tare da mushrikai sai mushrikai suka ga cewa alaysa tazumuna fi dunya annakum Allah. a duniya ba kuna gaya mana ba ku ne masoyan Allah ma'ana ku ne akan addinin gaskiya to ya aka kuma yanzu muka gan mu duk mun haɗe a nan fama balukum ma'ana finnar ya aka yanzu muka gan ku tare da mu a nan wuta fa idza sami Allahu zalika minhum adina fi shafa'a lokacin da ubangiji ya ji kafirai na goranta wa musulmi wanda suka yi zunubi suka yi laifi aka yi suta kafirai na goranta musu sai Allah ce to ya ba da izini a yi ceto fa yashfa'u lahum mala'ika wan nabiyyun mala'iku da annabawa su cece su ubangiji ya ba da cecen su hatta yukhraju bi iznillah hatta yukhraju minan nar har a fito da su daga wuta bi iznillah da izinin Allah to yadda aka fito da su daga wuta sai kafiran da aka bari a ciki wanda su basu rungumi musulunci ba nan aka bar su a cikin wuta sai su rika ce ya laita na kunna mislahu ina ma a ce mu ma kamar su muke ina ma mu ma a duniya mun zama kamar su fa na shafa'a mu ma ceto ya riske mu mu ma a fitar da mu daga wuta to shine wannan fadar Allah da yake cewa ruba ba yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin karshen hadisin yana cewa za a sa su aljanna bayan an musu wanka to sai ya zama akwai wani baki da ya saura a fuskar su yan aljanna su rika ce musu jahannamiyuna wato da ya zo a ce ga dan jahannama wato tsohon dan jahannama dan jahannama mai barabas ko foma dan jahannama ko to shi ne sai su ce Allah kaga kaji fa ana ce mana duk ba ba san su da su to sai a ce yi kuje wani wata korama sai su yi wanka sai su fito kalba abin da ya abin da shi kenan sai a daina faɗa musu wannan to waɗanda su ne yuna to ubangiji ya ce zarhum ya kudu wa ya tamatta'u ka rabu da su su ci su hole wato wannan barazana ce ubangiji yake yi ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyale su kada ka damu da abin da suke su je su ci su hole tabbas abin da ake gaya musu na narko na azaba za su gamu da shi ranar gobe kiyama kamar da Allah ya ce qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar ku je ku ji daɗi ku hole ku sakata ku wala ku bararraje fa inna masirakum ila an-nar amma makomar ku dai karshen dai al'amarin ku wuta za kamar da Allah ke cewa innal ladina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum kafirai suna jin daɗi sannan suna ci kamar da dabba take ci Allah ce wannan naru wallahu makomar su wuta ce saboda yadda suka suka baje koli anan haka wuta za ta baje koli da sura da gobe kiyama shi yasa kakka damu dan kaga ka arne yana ta wato sakata yana ta walawar sa cewa kamar shi Allah ya kyale shi ne a'a yana cin rabansa ne a duniya in ya je lahira ubangiji madaukakin sarki ya ce azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya kun gama kun gama jin dadin kun cinye jin dadin ku a duniya wastamta'tum biha bal yawma tuzawna azab al huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi a yau za a yi muku azaba ta wulakanci wato abinda duk kuka ci kun gama wato a wannan lokacin ba ba wani abu da za su kuma tuno na wani jin dadi da suka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya wanda ya fi kowa more rayuwarsa ta duniya sai a zo da shi a dulmiya shi a cikin jahannama a tsamo shi mala'iku su tambaye shi hal marra alayka na'imun qat tunda kake ka taba jin daɗi ba an tsoma shi wuta an fito da shi ya ce ma marra alayya na'imun qat ni tun tunda nake ban taba jin daɗi ba wato tun tunda nake cikin azaba nake wannan dulmiyar guda ne da aka fito da shi duk ta mantar da shi duk wani jin daɗi da ya a duniya kamar yadda za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala da tsiya a nan abin nan wanda ya fi kowa ƙozuwa a duniya da talauci ne da bala'i ne da sauro ne da menene a je a dilmi ya kulo wa ya tamatta kyale su su ci su sha su more wa yulhihumul amal al'amal gurace gurace ko guri ya shagaltar da su su manta da Allah su manta da kiran da ake musu su manta da cewa akwai wata ranar lahira ka kyale su fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani ba da daɗewa ba za su sani saboda haka shi yasa mumini ba a san ya rika ci kamar arni al-muminu المؤمن يأكل بميع واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء كما da Annabi sallallahu alaihi wasallam da hanji dai mumini yake ci amma kafiri da hanji bakwai yake ci saboda ka bai kamata kana mumini ba amma ka rika handuma kamar kamar kafiri ka rika cin wajen abinci sau bakwai ko sau takwas a yini abin abin <laughs> ya kamata ka tsagaita ko ka zo za ka ci abinci a tara maka wajen abinci kala goma ka taɓa wannan ka taɓa wancan ka taɓa wannan ka taɓa wancan abin ya yi yawa har ma ka ji har ma wannan yasa ka manta ma da akwai cewa akwai wani fakiri akwai wani mabukaci akwai wani kaza akwai wani kaza to shi kafiri wannan duk baya gaban sa talaucin kai ka je kai kai ya shafa ina ruwan sa shi ya talauta ka saboda ka shi ba abin da yasa yasa a gaban sa sai sa shi yasa arne a duniya duk abin da yake dan maslahar sa yake wai kaga wai yana yana da taimako yana waye yana waye akwai wani abu ka bincika za ka ga akwai wani dalili ba haka kawai fi sabilillahi kawai fi sabilillahi wai zai maka ba sai idan akwai wata bukata sa a kulla a karkashin baka taimakon to a lokacin ne zai maka mumini shi yake bada taimako ya zauna ko da baya da shi ya hakura ya san cewa wannan abin da ya bayar ubangiji ne ya karba hannu biyu biyu kuma in ya tashi ninninka masa zai yi shi yasa sahabbai da an ce kawo taimako sai ga kowa niki niki ya je ya kawo nashi sun san wa suka bawa Allah suka ba wa rance man zalla zai yuqridu Allah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira Allah suka ba wa rance in ya tashi biya ya ba su ninkin ba ninkin saboda haka yawan cika ciki a take wannan baya daga cikin ɗabi'a mumini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ya ishi ya ishi ya ishi mutun sharri wato cikin mutum kawai ya ishe shi sharri haka annabi ce in ya zama dole sai ka to ka raba cikin uku ɗaya ka ci ɗaya ka sha ɗaya ka yi numfashi amma mutum ya ci yana numfashi daidai da kyar saboda duk wani hanyar numfashin ya toshe ta da loma tuwo haka ba ya dacewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana faɗa a cikin hadisin bukhari hadisin abu huraira yana cewa la yazalu qalbul kabiri shabban fitnatayn hubbud dunya wa tulil amal wato ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa zuciyar tsohon mutum zuciyar tsohon mutum ba za ta gushe ba tana yarinyarta wato tana gaje wato cikin abin nan gajiyar yarinyarta shatab akan abubuwa guda biyu akan hubbin duniya san duniya wa tsolil amal da kuma dogon guri wato duk tsufan mutum duk tsufansa sai ka samu kuma zuciyarsa budurwar zuciya ce akan wasu abubuwa guda biyu hubbud duniya san duniya san duniya ana ana nufin san kuɗi ba wani abu san san tara kuɗi sannan wa tulil amal da dogon buri dogon buri ana ana nufin san san dadewa a duniya ka ganshi ya shekara ya shekara ɗari amma in ka zo gaishe shi sai ka ce Allah kai mata baɗin baɗaɗa kuma duk shekara zai ce maka baɗin baɗaɗa ba ma baɗi ba ta baɗaɗa kaga ba ya sanya mutu Sai yasa ba zai ce maka shi yana son ya mutu ko ya faɗa haka sai dai ya faɗa da baki amma tun da kai jima na Aisha take cewa ya rasu ya kullu na ya al-maut ya manzo Allah kowa fa baya son mutuwa sai da tuna Aisha ce take faɗa haka siddiqa ce siddiqiya shi siddiqanci shine matakin da yake bayan annabci أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين to sai da tuna Aisha siddiqa ce amma gashi tana cewa ya rasulullahi duk fa ba ma san mutuwa ba ko manzo Allah bai ce me yasa ba kya san mutuwa kai wannan abin da kai ba ki kyauta ba a'a haka ne annabi Musa alaihi salam da wani lokacin da mala'ika ya je masa yadda bai gidansa ya ce kawo ranka sai ya mare shi har ya zuba masa da ido daya ya koma ya ce ya ubangiji bawanka ba ya san mutuwa Allah ya sake turo shi ya ce ka je ka ce ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan bijimin baƙinsa ko bijiminsa duk iya ilahirin inda hannunsa ya rufe na gashi to iya adadin wannan gashin zan kara ƙara masa shekarun rayuwarsa to ka ɗau hannunka ka ɗora a kan bijimansa mai gashi ka san dubu nawa za abin nan ko ɗari nawa za zaka dumbuzo ce a je a gaya masa ya haka to shi bai san mala'ika ba ne gaskiya mutum ya zo kawai gidanka ka ga mutum ya shigo gidanka ba sallama ya ce kawo ranka ai ko kai ne za ka kai masa duka na haka ba wanda zai ce annabi Musa alaihi salam yi laifi saboda bai san mala'ika ba ne in ya san mala'ika ba ne ai kaga da karo na biyu da ya fahimci eh, da gaske mala'ikan ne sai ya ce zo ka ɗauka. Tun da wannan umarnin ubangiji ne ba yadda zai ubangiji zai abin nan ɗinsa. saboda haka mutum komin tsufansa ذاك ساميش دو النف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين زوجي يرقوهم وتم بلاته بشي بابو درو وزوجي ياتي اكن ابو بيو اكن سن دنيا دكما دو غنغوري أوتى رواية النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين طول الحياة وحب المال ya ce tsoho zai tsufa ya rittike jikinsa ya rauni ya rakwakwabe amma zuciyarsa bulurwar zuciya ce akan abubuwa guda biyu san dadewa da kuma san dukiya saboda ka sai ka je ka samu tsoho dan sama da shekara ɗari yana jinya ba ya da lafiya fa amma ana ba shi kuɗi yana sa ƙarƙashin kulo ba ya da lafiya kaga ya shekara sama da ɗari kuma yana kwance sai an ɗaga sai an tayar amma duk sanda aka ba shi kuɗi sai kaga ya karɓa ya kirga ya sa ƙarƙashin kulo kuma ba zai yadda wani ya taɓa ba wato yana da gurin cewa ai zai tashi kuma yana da bukatun su da zai da kuɗin to haka ɗabi'a ce wannan ta dan adam babu yadda za ka yi sai dai abin da ba a so ka bari wannan gurin gaba ɗaya da bai ka ya makantar da kai har ka zama kai ba kamar dabi'a ka ta zama kamar ɗabi'a kafirai ba a tunanin Allah wato saboda kana gurin wani abu idan kai ya rufe in halal da haram ne ma zo kai zaka karba ba ruwanka to wannan shine ba a so ubangiji ya ce wa yulhihumul amal wato guri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamun ubangiji ce da sannu za su sani sannan ce wa ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka halakar illa wala ha kitabun ma'lum face tana da wani tana da rubutaccen ajalinta wato ubangiji ya riga ya rubuta ajalin wannan alƙarya cewa lokacin halakar da ita yayi ma'ana babu wata alƙarya da aka taɓa halakarwa a doron ƙasa ko aka halakar da ɗaiɗaikun mutanenta yau wannan ya mutu gobon ya mutu face kowa yana da ajalinsa da ubangiji madauki sarki riga ya rubuta masa ma tasbiqu min ummatin ajala babu wata al'umma da take riga ajalinta wato a halakar da ita kafin lokacin halakar da ita yi wa ma yasta'khirun ba kuma a jinkirta musu idan lokacin halakar yayi abinda waɗannan ayoyi suke nunawa shine kada ka damu dan kaga cewa suna cin daɗi suna holewa ubangiji ya basu bai kama su da laifin su ba lokacin kama ne bai yi ba komai da ka gani yana da ajali in lokacin ajalin kama su ya din to ba su isa su ketare wannan ajalin ba dukka ma al'ummomi da suka gabata da Allah maɗaukin sarki ya kama su ya kama su bisa wannan ajalin ne lokacin ajalin kama su din ne sai aka kama su don haka kakka damu da wannan abin da kaga suna yi ta lalace ubangiji yake musu sannan ubangiji ce wa qalu وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق الحق وما كانوا إذا منظرين نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله بكك في سنكيتي وقالوا kuma suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan da aka saukar masa da abin ambato alqur'ani innaka la majnun lalle kai mai tabin hankali ne law ma ta'tina bil mala'ikati me zai hana ba za ka zo mana da mala'iku ba in kunta min as-sadiqin in har kana cikin masu gaskiya ma nunazzilu al mala'ikata Allah ce ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi sai da gaskiya wa ma kanu idan munzari kuma su ba za su zama ba a wannan lokacin waɗanda ake waɗanda ake wa jinkiri inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da wannan alqur'anin abin ambato wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyaye shi ne ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana abin da su waɗannan kafirai suke na su nuna inadi taurin kansu da bijirewa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suka rika tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata tuhuma ta banza sun rasa abin da za su jefe shi da shi sai abin da ya fi kowa nisa da shi suka ce ya ayyuhal ladzi zila alaihi zikr ya kai wannan da aka saukar masa da alqur'ani aka saukar masa da wa'azi kaga wannan shakiyanci ne tsokana ci izgili ne wato kai kana riya an saukar maka da wa'azi to bara mu kira ka da wannan to kai wanda ake yi kamar a ce to mai wa'azi wato wani ya zo yana ce to mai wa'azi mun ji Allahu akbar irin da wannan kaga duk wannan ba wai wani abu ne yake yi na na ya gamsu da abin da kake faɗa amma yana maka izgili kai ba kana faɗa haka ba to bara ma kabbara ai kai mai wa'azi to bara ma kabbara to shine ya ayyuhal ladina zila alaihi zikri ya kai wanda aka saukar wa wa'azi kake mana wa'azi ubangiji ya matse su suka suka faɗi gaskiya kamar da fir'auna inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun fir'auna ya ce manzan ku da aka aiko muku ba shi ba shi yake gaya wa 'yan fadansa game da annabi musa ya nuna annabi musa ya ce manzan nan naku fa da aka aiko muku yana da tabin hankali game da mutanen annabi shu'aib قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يا يا شعيب صلوا لك كي دينن yawan sallolinka da addu'o'inka su suka dora ka akan wannan hanya har ka hana mu mu bauta abin da iyayenmu suke bauta ko kuma mu yi abinda muka ga dama da kuɗinmu? suka ce innaka la'antal halimur rashid lalle kai mai hakuri ne mai hankali wato mu ba mu da hakuri ba mu da hankali kai kai ne mai hakuri mai hankali to kaga wannan sifa ce da suka faɗa mai kyau amma kuma da sunan izgili suke faɗanta to anan sai suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati me zai hana ba za ka kawo da mala'iku ba wato in har abin da kake da'awa gaskiya ne cewa kai annabin Allah ne Allah ya aiko ka kuma mu bar abin da muke bautawa muka samu iyayenmu suna bautawa mu bari in har gaskiya ne me zai hana ka zo mana da mala'iku da za su riƙa yi maka shaida cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne ka zo su ba ka shaida akan gaskiyar da ka zo da shi in kunta min sadiqina in har gaskiya kake irin yadda irin yadda fir'auna ya gaya wa annabi Musa falaula uLki alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtaribin me ya hana ba za a jeho masa mundaye na zinare ba wato me yasa Allah ba zai bashi zinare ya bashi kuɗi ba aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtaribin ko su zo tare da mala'iku a cikin tawagar mala'iku wato ya taho mala'iku na take masa baya in har Allah ne ya aiko shi sai ya aiko shi tare da mala'iku dan mu yarda cewa daga gurin Allah yake to haka nan ubangiji yake gaya mana a kafirai sun rika gaya wa annabawansu wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaika aw nara rabb aw nara rabbana Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ wa yaquluna hijran mahjura ubangiji yake cewa waɗanda ba sa kyakkyawan tsammanin haduwa da ubangijinsu ranar gobe kiyama su ne kafirai suka rika cewa laula unzila alaina almalaika me ya hana ba a aiko mana malaika ba au nara rabbana ko shi ubangijin yazo da kansa mu ganshi wato yazo ya ce gashi ni ne na aiko shi ku yadda da shi to me amfanin aiken tunda zai bayyana ai ba bukatar kuma ya aiko in har shi zai bayyana a ganshi kamar da suka ce hatta ta ce billahi wal malaikati qabila sai ka zo da shi Allah din da mala'iku duk suna take maka baya sannan mu yarda da kai shine Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim lalle sun yi girman kai sun yi girman kai gaba da kawo kansu wa atau utuwan kabira sun yi tsaurin kai tsaurin kai mai girman gaske yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku la bushra yau ma idin mujrimi na, babu farin ciki a ranar nan ga mujrimai ga masu laifi wa da hijiran mahjura za su yi ta cewa Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wato za su yi ta neman tsari lokacin da za su ga mala'iku shi yasa ubangiji ya ba su ansa anan manu na nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi ba fa ma saukar da mala'iku domin saukar wanda suke nufi ba saukarwa irin ta jibrilu da zai sauko gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sako ba a'a ba wannan ba sauka ta mala'ika ya zo da wata azaba ko da wata uquba qalu law unzila alaihi malak Allah ce an zanna malakan laqudiya al-amru thumma la ce dan menene ba za a saukar da mala'ika ba Allah ce kai daga sai kuke ai inda za a saukar da mala'ika an kama magana ko dai taku ta kare sai dai kuma wasu kuma babu magana sun saurarawa ba yadda za Allah ya turo mala'ika ka ce ka tuba a dakata sai ya gama aiki sai ce yau mai raunar mala'ikata la bushra yau mai idin lil mujrimina saboda su suna ganin abin kamar da wasa ne ai duk ran da mala'ika zai zo to da azaba zai zo kuma babu abin da zai sa a wai a zauna da shi ko a tattauna da shi ko a negotiate ko a ce za a bashi cin hanci ko a yaushe za ka yi wa wannan da mala'ika ku dai a nan sai a turo wani zai zo ya bincike ku a ma'aikata da kun zo kuka tare kuka tare shi da kilishin dubu ashirin kuka kai shi hotel shi kenan sai ya rubuta report ai komai lafiya kai mutanen nan gaskiya suke ai kaza kaza kaza ina mala'ika ba haka bane la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun babu kilishin dubu ashirin da zai kubutar da kai gun mala'ika Allah ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wa ma kanu idan munfarin kuma in har da za mu saukar da mala'iku to su ba za a jinkirta musu ba kaga anan kamar akwai hannunka mai sanda da ubangiji ke musu cewa ku za ana jinkirta muku ne kuma a cikin jinkirin nan da za a yi muku wataƙila ya zama rahama gare ku domin wasu ku za su fahimta izgilin da suke za su daina su yi imani shi yasa ubangiji ya jinkirta musu kuma hakan ta faru da dama daga cikin su sun yi imani wasu ba su imani ba sai lokacin fato makka duk zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam da su a makka ba su yi imani ba har ya je madina sai a shekara ta tara ta takwas bayan ya zo fato makka a lokacin ne suka yadda su yi imani suka shiga musulunci to kaga da a ce an aiko musu da ruwan duwatsu da suke cewa a yi musu kaga ai shikenan babu kuma maganar dawowa baya na ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i utina bi adhabin alim wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun to ubangiji ba zai musu azaba ba kai kana cikin su haka ubangiji ya alkawarin ba zai tumbike wannan al'umma gaba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan al'umma in ma ya barta da gangan jikinsa to koyarwarsa tana ciki mabiyansa suna ciki masu aiki da sunna sai da yadda suna nan saboda wannan sunnar tashi da take cikin al'umma kamar yana nan ne saboda ubangiji a dalilin wannan ba zai halaka kuma ba zai halaka kuma kuna neman gafara saboda wannan jinkiri da ubangiji yake musu jinkiri ne da yake musu dan rahamarsa dan a tsakankanin wannan dan lokacin da aka samu a lokacin kuma za su yi za su yi nadama kuma su yi imani su dawo kuma da dama daga cikin su sun yi nadama wasu kuma ubangiji ya kaddara halaka su tun abadar manya manya su irin su Abu Jahl suka halaka abadar irin su Umayyah ibn Khalaf Allah ya halaka su abadar sannan ubangiji inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba a can sun yi izgili ba ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikr ya kai wannan da aka saukarwa da abin wa'azi shine alqur'ani saboda ka suka jefe shi da da hauka cewa abinda kake faɗa hankali ba zai kama ba to shine Allah yake ba su martani a nan bayan ya ba su martani akan maganar kawo mala'ika sai kuma ya dawo ba su martani akan maganar da suka yi ta izgili da cewa ayyuhal ladina zala alaihi zikr yace inna nahnu nazzalna zikr mu muka saukar da wannan abin ambata wato mu muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kiyaye shi don haka Allah shi ya saukar da alkur'ani kuma Allah shi zai tsare kayansa wannan ne abin da ya sha bamban da sauran littattafan da suka gabace shi sauran littattafan da suka gabace shi ubangiji ya wakilta kula da su a hannun malaman wannan arabi mastafizu min kitabillah kamar da Allah yake cewa saboda abin da aka ba su kula da shi na littafin Allah amma shi alkur'ani sai ce wa inna lahu lahafizun shi yasa kamar yadda qurtubi ya kawo wani abin nan bai hude ya dau littafin su ya je ya caccanza su ya caccanza ya caccanza ya kare kare ya yi goge goge ya je ya kai kasuwa wato yana karanta ayar Allah da ta ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun sai yake so ya gwada haka ne ko ba haka bane sai ya dau littafin su su da farko ya yi canje canje ya yi masa rubutu mai kyau mai daukan ido ya yi masa kwalliya yana zuwa kasuwa aka yi ta saya ta saya nan da nan ya yaɗu kuma ya aka rika ma nema saboda ba wanda ya gane cewa ya yi canje-canje sai ya dau alƙur'ani an ce haraf harafi bai fi biyu ko ku ya cire a ciki ba irin su wawul al'adafi din wa ƙalu ya rubuta ƙalu ya kai kasuwa yana kai kasuwa kashe gari sai ya ji gari ya ɗauka ai wani bai hude ya kawo alƙur'ani da aka yi masa abin nan to tun daga wani lokaci ci tabbas wannan shine littafin Allah na ƙarshe kuma shine yayi alƙawarin zai kiyaye shi kuma gashi ya kiyaye shi wancan da yake littafi ne da yayar an masa ritaya ya gama aiki kaga an yi canje canjen ba wanda ya gano shi ya san yayi ta'adi amma ba wanda ya gane shi yasa littafin kirista abin nan bible new testament da old testament ɗin ka ɗauka za ka yi ta ganin canje-canje kaji an ce maka wannan bugu kaza ne wannan bugu an ƙara wannan bugu an cire wannan bugu an canza yuharrifuna al-kalima amma wadai amma shi alkur'ani ubangiji ya ba shi kariya ya ba shi wani tsaro na musamman da ba kowane littafi ya samu irin wannan tsaro ba wannan ah, nukta za mu ƙara bayanin ta insha Allah inda za mu ƙara nuni zuwa ga cewa tsara littafin Allah yana tattare da tsara sunnar kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi Allah maɗauki sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in